واغفر لأبي إنه كان من الضالين kuma ka gafarta wa babana hakika shi ya kasance cikin waɗanda suka ɓace daga tafarkin gaskiya saboda shirka annabi ibrahim ya yi wa babansa addu'a ne kafin ya bayyana gare shi cewa ɗan wuta ne yayin da ya bayyana gare shi sai ya barranta daga gare shi bai sake yi mashi addu'a ba